Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM lol da tashar mota View Afrik a kan mita 200.5 zangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a kan viewhausa.com. Masu assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin yau talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2018. bayan labaran duniya za ku shi rahoto kan neman mafita a rigungumu da suka shafi mallakar filaye muna kuma da rahoto kan muna kuma da rahoto kan kama wasu haramtattun kaya na fiye da naira biliyan biyu a cikin wata ɗaya da hukumar kwastam ta yi kamar yadda muka sanar yau za mu zo mu ji ra'ayoyinku ne kan batun yawan canza sheka da ya zama ruwan dare a najeriya lambar za ku iya kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya sifili ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar kada kuma a mance akwai labaran wasanni daga najeriya amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum Muryar Amurka ta sallami ko kuma tana shirin sallaman ma'aikatan sashen Hausa goma sha biyar sabili, sabili da zargin da ake, da ake musu na aikata ba daidai ba da ya hada da karban kuɗi da ya saba wa ka'idar aiki. Daraktan muryar Amurka Amanda Bennett ta bayyana a sakon imel da ta aika wa ma'aikata yau Alhamis cewa an shaida wa hukumar game da zargin a cikin watanni da suka shige nan da nan hukumar ta ɗauki matakan bincike ta ce yayin da doka ta hana ba da bayani dalla-dalla bayanan kammala binciken ne aka ɗauki matakin sallaman ko ake sallaman ko kuma shirin sallaman ma'aikatan ta ce an kuma ƙaddamar da bincike domin tantance ko ana watsa wasu shirye-shirye sabili da kuɗin da aka karɓa ne kuma idan aka tara duk aka tara duk bayanai za a ɗauki matakin da ya dace. Mai ɗakin tsohon firaministan ƙasar Malaysia Najib Razak ta musanta zarge-zargen da ake mata na cewar tana da hannu dumu-dumu a cikin wata badakala da aka yi cikin wani shiri na gwamnati 1MDB wanda ya sanadiyar faduwar mijinta zaɓe a farkon wannan shekarar. Rosman Mansur ta gurfana yau Alhamis a gaban kotu inda aka bayyana mata laifuffukanta da ake tuhumarta da su guda goma sha biyu da kuma da suka hada da zarmiya da ƙin biyan haraji. Mai gabatar da ƙara ya ce ana zarginta da karɓar cin hanci da ya kai kimanin dala Amurka miliyan ɗaya a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2017 wanda ba ta biya kuɗin haraji a kansa ba. jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar sun tsare ta inda suka yi mata tambayoyi da suka shafi cin hanci da rashawa an sake ta bayan an biya kuɗin beli na dala amurka tamanin, inda aka same ta idan aka same ta da aikata wannan laifin za ta iya fuskantar ɗaurin shekara biyar zuwa shekara goma sha biyar a gidan kasu. Yanzu haka mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka Melania Trump tana ƙasar Malawi a yau Alhamis. Ƙasa ta biyu da take ziyara take gabatar da gadi a ƙasashen Afirka. Da saukarta birnin Lalingwe, Melania ta ziyarci wata ƙaramar makarantar firamare wacce ke da ɗalibai kamar dubu takwas amma malamai saba'in da biyar kacal ta ma zauna ta kalli yaran suna ɗaukar darasin koyon turancin ingilishi kuma daga bisani ta zanta da malaman makarantar matar shugaban amurka melania ta, ta, ta, ta zo da tsaraba daga fadar white house inda ta baiwa 'yan makarantar wacce suka hada da jakkuna alli da kuma kwalayen kafa haka kuma an ce ita ma hukumar kara, kara uh, hukumar a raya ƙasashen Amurka USAID tana shirin ba da kyautar tallafi ga wannan makarantar. Alƙalin wata kotun tarayya na Amurka ya jawa gwamnatin shugaba Donald Trump birki daga yunkurin da take yi na janye damar da hukumar ke baiwa mutane sama da dubu ɗari uku 'yan asalin ƙasashen Haiti, Sudan, Nicaragua da El Salvador na samun zama kuma su yi aiki cikin Amurka. Daman a ƙarƙashin dokokin Amurka akwai shirin nasu mai suna TPS da aka yi da ke ba da izinin zama na wucin gadi ga mutane da suka fito daga ƙasashen da ke fama da rashin abin duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A Najeriya an gudanar da taro na neman mafita a ringumu na mallakar filaye san yanayi da kuma rikicin makyaya da manoma. Wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta haɗa mana. babbar matsalar yanzu ita ce harkar kiwo gaba daya kasar nan an mai da ita kamar ba harka ba ce wato abun ya zama abun da hausa suke cewa wai tunku da kararrawa ana son kararrawar ba a son tunku kullum muna faɗi kowa yana so ya ci nama kullum amma ba mu da hankalin tunanin ya ake samun nama kuma ba a taɓa ga ana ruwan raguna da shanu ba ba a yin suna sai da rago yayan ana yanka musu ragunan ma yaya layya sai da rago komai dai ga amma gaba ɗaya fannin kiwo ɗin gaba ɗaya gwamnatoci daga sama har ƙasa ɗaya ce daga cikin gwamnatoci na ƙasar nan da suke sa wasu makiyaya a kasafin kuɗi suke sa musu kuɗi kuma su tabbatar an aiwatar. Shugaban ƙungiyar ƙuliyan Allah Honorable Khalil Muhammad Bello Bello kenan da irin korafe-korafen da ya sa aka haɗa ƙwararru irin su Dr. Chris Kwaja na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola. da farfesa oshita oshita ɗaya cikin 'ya'yan kwamiti da shugaban ƙasa ya naɗa domin tsara hanyoyin shawo kan rikicin makiyaya da manoma inda suka yi nazari a kan matsalar daga ƙarshe an yi ittifaki cewa dole ne a ɗau mataki na gaggawa domin shawo kan barazanar rashin abinci musamman madara da nama inda aka kiyasta cewa rikicin yakan shafi lafiyar makiyaya da manoma da kuma dubban dabbobinsu kuma tana iya shafan kasashe da ke makotaka da najeriya Ƙwararrun sun nuna tsananin damuwa da yadda 'yan siyasa ke ƙara damalmala al'amarin da cusa ra'ayoyi na ɓangaranci da addini domin su cimma manufarsu ta daban. Dr. Salamo Male na hukumar zaman lafiya ta jihar Kaduna ya yi nazarin mafita. Na farko abin da muke gaya wa al'umma shine wajibi ne a ƙarfafa hukumomin da suke warware saɓani tsakanin al'umma musamman sarakunan gargajiya da ma'aikatan gwamnati masu kula da harkokin kasa da safiyo masu kula da albarkatun kasa kamar su gandun daji da makamantansu wajibi ne a mayar da waɗannan ma'aikata a tilasta su su yi ayyukansu bisa ga yadda doka ta bayar na biyu masu aikata miyagun laifuffuka da ake samu a yankunan karkara wajibi ne gwamnati ta fi sa jami'an tsaro ta tilasta su su yi adalci su nemi wa'annan masu aikata laifin a hukunta su bisa ga dokan kasa a ƙarshe an yi jawabin bayan taro kamar yadda mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu sana'o'in hannu wanda aka fi sani da nawe madam patricia bako ta bayyana muna so gwamnati abubuwan da take ma manoma shine za a yi ma makiyaya su za a sa su a budget kuma za a yi musu burtaloli burtalolin da za a yi musu kuma za a sa kome da kome a ciki wuta ne ruwa ne da abin da ya kamata duka a yi musu a ciki da makarantu duk za a sa a ciki da kuma asibiti asibiti ma za a yi da na mutane da na dabbobin in aka yi haka dabbobin ai za su zama suna da jiki suna naman su ma zai fi daɗi kuma duk faɗa-faɗa ɗin nan mun ce ba ma so za a yi roki 'yan jarida su sanya da za su rika rubutawa domin yawancin rubutu rubuce-rubucen da suke ba gaskiya a ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda sai yanzu kuma hukumar custom a Najeriya ta kama su haramtattun kaya na fiye da naira biliyan biyu wakilinmu a Lagos Babangida Jibrim ya aiko mana da ƙarin bayani. kayayyakin da aka kaman da sun hada da motoci 22 na alfarma da suka hada da motoci masu sulke da ah. buhunan shinkafa 11,300 kwatakwacin tirela 18 sai kuma kajin kankara kimanin 2,410 da jarkokin man gyada kimanin 1,000 waɗanda aka hana shigowa da su cikin gida najeriya har ila yau hukumar kamar da shugabanta dr muhammad aliyu ya yi bayani sun kama tabar wiwi da aka shigo da su daga kasashen waje da kuma magungunan da aka haramta da ba su dauke da lambar nafdac da ke kula da magunguna wato samfarin tramol ga dai karin haske daga bakin controller dr muhammad aliyu yanzu dai zan ci maka wata na da zuwa na farko mun kama su manyan motoci guda 22 cikin 22 din nan guda tara ana ci musu mota mai sulkewa ta mota da in ka harba gilashin ta bindiga baya hudawa su ne ake kira Eh, bulletproof wayannan motocin ba wai an hana a shigowa da su a najeriya ba amma an ce a shigo da su akan ka'ida ka'ida shine sai ka samu wata takardar da ake ce ma end user certificate watan takardar da za ta nuna amfanin da za ka yi da wannan motar misali a ce shugaba ne na wani babban kamfani kaga yana neman tsaro ko yana neman tsaro ko zai nemi irin wannan motar wadda ko da an harba ba za a same shi ba to amma sai yana da wannan takardar to in ka je neman wannan takardar za a dubi makamin ka shin ka cancanta ka karbi wannan takardar ka amfani da wannan motar sai a baka idan aka baka so ka shigo da ita muka duba muka ga cewa wannan takarda ta kwarai ce sai mu yi maka mu duba abin da aka ce ka biya na haraji sai ka biya idan ka je nemo wannan takarda aka gane cewa kai bai cancanta kai amfani da wannan motar ba saboda kamar misali amurba suna isa amfani da wannan motar je su yi barna a biyo su a rabe su kaga sun kare kansu shine dalilin da cewa ba a yadda kai amfani da wannan motar ba sai kana da wannan takardar shaidar cewa ga abin da za ka yi da ita na dalili na kwarai sulke da muka ce su ne bulletproof din guda tara din nan muna kiran su lexus 2018 model abinda kudin suka kama miliyan 972 su waɗannan guda tara ɗin nan sai sauran motocin da ku gani waɗanda ba bullet proof ɗin ba su kuma muka kiyasta kuɗin su wanda kai miliyan biyu da bakwai. babin ya furen murai amurka daga lagos koma waɗa da Mun gode babangida Jibrim kafin buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku a kan canza sheka da ya zama ruwan dare a Najeriya. bar mu shakata da wannan wakar. Mota ta kwata da koli ba a ɗauka mu. Wana nan yana auka da zalle ba siyasa ba. Ta a don ana taro, a don ya kai mutum goma ba a yi tilas a shaida min. To yanzu ba a shaida min, ko da ya kai mutum mai tin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. To jama'a barka muna tare da muna jiran wasiƙa daga ungun. Malam me sunanka? Suna magana da mai buka bisa mota. a gaishe ka to me ra'ayinka to gaskiya na game da masu canza sheka gaskiya rashin hankuri ne kawai domin irin su yari ma irin sunan haka da suke da hankuri mu ba mu ji sun canza sheka ba irin gwamna abin nan eh, bukar abba duk ba wanda ya canza sheka saboda ka shine na rashin hankuri ne kawai mhm, mhm, mhm. to malam mun eh. gode kenan to sai kuma laimu na gaba magana da alhaji babaji a gaishe ka kana kira daga ina daga jos daga jos alhaji babaji mai gwanjo eh, jos plateau kandahar ok to malam babaji ba mu ra'ayinka me ra'ayinka to rashin gaskiya ne sa suke canja a sheka saboda ba su da gaskiya sun san allah da ba su koma saboda zalunci ne suka yi wa talakawa bayan haka duba wai Legas ta fi 'yan arewa iya siyasa wannan da aka ce bai samu shiga mai ya bar wancan ya murna amma yan arewa sai tona kanmu asiri muke yi a game da siyasa saboda rashin iya siyasa ka duba gani har akwai dan musician ba a cikin yan majalisun nan duga sunan sun zalunci jama'a kuma allah sai ya mana magani Allah sai ya tunkuɗe mana su ba gaskiya bane za suka canja sheka kuma Allah ne taimaki Buhari da sa ji ku suka bar APC da gwamnan Kano na da wannan duka Allah ne kama su ba da haka ba sun dagula mana To, to mun gode a gaishe ka, sakonmu na gaba sai daga kwara, wani daga kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na kwakwakin Najeriya mai kula da tsakanin kala-kala da suka fara kuma mataimakin shugaban masu suka waya na. Ok, Malam Bello me ra'ayinka? To, a ra'ayi na gaskiya dangane da abin da shi shahi canje-canje a kan ke da 'yan siyasa ke yi gaskiya wannan ba abu ne mai kyau ba. kuma muna kira gare su ya kamata a barin irin wannan dan wannan abubuwa na wanda suke kawo matsaloli ga ga demokuraɗiyyar Najeriya. To mun gode a gaishe ka sai kuma muna da sako daga gashuwa. Malam me sunanka? Muna jiran gashuwa malam kana bisa kan layi? Eh kwarai na bisa kan layi bisa Amerika. To malam me sunanka da Allah? sunana Alhaji Gambo Suleiman Taylor sabon garin Gashuwa. To Malam Gambo sai ka ba mu ra'ayinka a wannan lamarin. game da 'yan siyasa ne furuma abin da ake tattaunawa? Eh. To mu dai a nan jihar Yobe a kusan zaɓuɓɓukan da aka yi mana na 'yan takara ba a bamu damar primary election cikakke ba. Gwamna ya amfani da damarsa ya bamu wani wanda ake kira na zuciya chairman wanda ake kira mai malaburu. Mhm. To me ra'ayinka akan canza shekara da zamar wanda da ake ce suka ta yi a yanzu haka? amma a kan nan mun karba saboda mun mutane masu biyayya a harkokin rayuwa na duniya to mun gode kwarai sai kuma muna da kaduna a biskan layi kaduna me wane biska wane ne kaduna ranke dai barka da aiki barka ka dai sunana murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya kuma memba kungiyar masu buga waya na sashi hausa na amurka na najeriya to gaskiya ne a gaskiya kaga siyasar nan ba irin na da ba irin su kaga kamar aka ce tsohon gwamnan kaduna balarabe musa kaga har ya sauka daga jam'iyya kwanan nan ya mika wani ragama wannan jam'iyyar ta tafi arziki ta rike to ya kamata 'yan siyasa fahimci cewa kishi da jam'iyya shine ba kishin kansu ba kawai amma 'yan siyasa mu ne suka gaba za su cimma wasu burin su ba burin al'umma bai su canza wata jam'iyya haka muke jinjina ma ita wannan jam'iyya ta APC da wanda take bada special ticket na waɗanda sanatocin da basu su fita ba suna nan a wannan jam'iyya to muna ƙara goyon bayan ta a saka musu suma da abin da za su ji da fatan za ku tashi lafiya. Ok, to mun gode gashuwa mun gode kwarai. Har yanzu dai muna nan a sashen Hausa mu da Amurka muna da ibadan akan layi. malami sunanka? Malam Usman To Malam Usman a gaishe ka me ra'ayinka kan wannan lamarin? To ni a ra'ayina a kan wannan. gaskiya waɗannan 'yan siyasa nan da suke mai da suke eh, suka canza sheka? Kana tare da ni? Ina tare da kai malam. Mhm. to ba wani abu ba ne gaskiya zalunci ne saboda in ka duba dukkan su babu wanda zai shekaru ba cikin majalisar nan ba mu abin da ya barkata ma najeriya nan ba ba wani ba wata gudunmawa da suka kawo ma najeriya babu kuma wani abu da mun ka gani a ƙasa don hakan ga wannan canza shekara wannan suna yi ne gaban kansu saboda abin da suke nema ko ya gagare su ne To malam mun gode kwarai yanzu kuma daga nan sai mu leƙa a Yobe. Wane ne muke da kan layi a Yobe? Kana magana da Abdulkarim Abdulmumuni daga Fika Yobe. To malam Abdulkarim mene ne ra'ayinka akan wannan lamarin? To wannan abin gaskiya yana ban mamaki da kuma tausayi dukkan su masu ilimi ne kuma manya ne wanda suke tsammanin dattawa ne. Kuma da su ake yin siyasa nan ba tun yau ba. Mhm. amma sai aka waye gari son ransu kawai shi gaba ba wai maganan son kishin kasa da kuma al'umman kasan nan ba shi yasa Allah ya kama su gaba ɗaya sun fice gaba ɗaya kuma sun suna kokowa kan abu ɗaya ne kuma su yaki Buhari shi kaɗai kaga wannan kaɗai ma ai ya zama da sa da rabo samu izina su zama su koma baya suna dan tunani akan abin da suke yi to mun gode kwarai daga yobe kuma sai mu leƙa a zamfara wane ke a kan laya zamfara Alhaji Tukur ne injiniya daɗin duniya. To Alhaji Tukur, me ra'ayinka akan wannan lamarin? Ni akan ra'ayina akan gwamnan mu na Zamfara. Karaji. Ina jin kamala. Mhm. Wanda ya kara mana kogunan nan mu ba mu son shi gaskiya. Ba mu son koguna mai magana Alhaji Tukur injiniya daɗin duniya mara local government Zamfara state. To Malam Tukur yanzu sai mu leƙa a Taraba. salamu alaikum malam to tana yiwa ta ga lamarin da layi mun rasa layi daga taraba sai mu jira mu gani daga ina zamu sai kuma yanzu daga lafiya salamu alaikum barka nasarawa ba mu albarkaci me sunanka barka ya aiki ba barka ka dai me sunanka malam Suna Abdullahi daga nan cikin lafiyan bai zubi na Saratu. To a gaishe ka me ka ga Gauci Malam? Gaskiya na ni ba na ganin laifin masu canza shekan nan fa. Yawwa ba na ganin laifin su don dole in ba a yi da kai in wani kan sake abun ya wuce kan sai shekara hudu za sake. to kaga bai kamata ka yi sakaci da duran da ka za ka samu shiga ka kusa kanka ni ban ganin kai su ba abunan ba addini yake ba kowa yana nema abin da zai sa aljihun shi ne so ra'ayina to mun gode kwarai daga nasarawa sai kaduna to sunana abdullahi musa sogiji wanda yake nan babala na abba plaza kasuwan barci kaduna najeriya ok mala abdullahi mene ra'ayinka game da wannan yawan sauye-sauye na 'yan siyasa gaskiya suna kara maradin kansu ne kuma hakan ya nuna cewa kamar da yawa daga cikinsu ma ba suna yi don talakawa ba ne idan dan talakawan suke yana da kyau su tsaya su jajirce a kowane jam'iyya suke su tsaya su fitar mana da 'yan takakaru waɗanda suke da za su taimaki al'umma amma suka ga mutum daga bai samu takara ba zai fice ya koma wani jam'iyyar to talakawa 'yan uwana yana da kyau mu hankalta mu dai mu duba wane ne za su ciyar ga ƙasar gaba ba wai a'a wa muke so ba ubangiji Allah ka zaba mana shugabanni na gari waɗanda za su taimake mu su kuma taimaki kasar mu baki daya na goje daga Abdullahi Musa Sogiji daga baban na Abba Plaza kasuwan Barci Kaduna Najeriya to malam Abdullahi mun gode kwarai yanzu sai mu leƙa Niger Assalamu alaikum wa alaikum assalam Ina magana da Ibrahim ne wankin hula garin mai gode a Kimba a gaishe ka Malam Ibrahim To gaskiya ni ra'ayina akan wannan canza sheka na farko dai mutum zuciya ce gare su. Domin saboda idan suna yi mana ayyuka da bangaren ainihin da uh, gwamnatin tarayya da ke ba su yi matalakawa to babu wani wanda zai canza ta jam'iyya. Tun daga matsayin gwamna har zuwa kansila idan ta aba zaɓi za a ba zaɓi ainihin waɗannan wanda muke tare da su yanzu nan to babu wanda zai koba kan kujerar shi shine suke tsanan kowane lokaci su canza sheka. Allah da ke kuma zalunci da suke insha Allah ya zo ƙarshe wannan dare insha Allah ya ya ra'ayina ina. to mun gode kwarai daga Niger har yanzu dai muna a sashen Hausa na murya Amurka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa murya Amurka har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka agogonmu yana nan yana cewa karfe biyar saurin minti biyar kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice da alama kwanakin aikin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho sun kusa kai karshe a kungiyar a daidai lokacin da aka ruwaito mataimakin shugaban united din ed woodward yana yunkurin tunkarar kocin tottenham mauricio pochettino a zaman wanda zai maye gurbin mourinho united din dai yana fama da koma baya tun somawar kakar wasanni ta bana inda ko a gidansu na old trafford sun buga wasanni hudu da basu yi galaba ba yanzu haka kuma shugabannin kungiyar ba sa gamsuwa da yadda al'amura ke tafiya a kungiyar musamman tankiyar da ta kunno kai tsakanin kocin da dan wasa paul pogba to sai dai a ra'ayin tsohon dan wasan kungiyar wanda kuma shine kocin wales ryan giggs yana ganin kamata ya yi a yi wa Mourinho uzuri a kuma bashi wata dama domin a gyara. Hukumar ƙwallon kafar Turai wato UEFA ta caji ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya da laifin shirya wasan wuta da kuma toshe hanyoyin filin wasa bayan kammala wasan gasar zakarun turai da napoli din ta yi galaba a kan liverpool ta ingila da ci ɗaya da nema a jiya laraba haka ita ma ƙungiyar psg ta ƙasar faransa an caje ta da shirya wasan wuta da musgunawa taron jama'a bayan wasan da ita ko ta lallasa kungiyar red star da ci shida da ɗaya to sai dai ita ma red star din an caje ta da musgunawa taron jama'a da kuma rera waƙoƙi da kalaman da basu dace ba hukumar ta uefa za ta buɗe zaman sauraron waɗannan ƙararrakin a ranar 18 ga watan nan na oktoba hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta bayyana cewa har kawo yanzu kasar kamaru ce yake kan gaba domin karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 shugaban hukumar ahmad ahmad shine ya bayyana haka a zaman gaggauta mayar da martani ga raɗe-raɗin da ake yi a kafafen sada zumunta na intanet cewa hukumar ta kaf tana duba yiwuwar ɗauke gudanar da gasar daga ƙasar ta kamaru rahotanni sun nuna cewa gasar ta baɗi ta cin kohin nahiyar afirka ita ce ta farko da za ta ƙunshi ƙasashe hudu kuma za a gudanar da ita ne a cikin watannin yuni da yuli saɓanin farkon shekara kamar yadda ake yi a can baya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Ga labarai amma a takaice kafin mu yi sallama. Amurka ta sallami ko kuma tana shirin sallamar ma'aikatan sashen Hausa goma sha biyar sabili da zargin aikata ba daidai ba da ya hada da karɓar kuɗi da ya saba wa ka'idar aiki. Daraktan muryar Amurka Amanda Bennett ta bayyana a saƙon imel da ta aika wa ma'aikata yau Alhamis cewa an shaida wa hukumar game da zargin a cikin watanni da suka gabata. Nan da nan kuma aka tabbatar da cewar an yi bincike. ta ce yayin da doka ta hana ba da bayanai dalla-dalla bayanan kammala bayan kammala binciken ne aka ɗauki wannan matakin na sallama ko kuma na dakatar da ma'aikata. ta ce an kuma ƙaddamar da bincike domin tantancewa ko an watsa waɗansu shirye-shirye sabili da kuɗin da aka karɓa. ana dab da shiga matakin ƙarshe na tabbatar da alƙalin kotun a koli ta amurka brett kavanaugh yayin da ake kyautata zaben ake kyautata zaton kaɗa ƙuri'ar ƙarshe na ranar asabar da farko dai sanatoci za su yi nazarin rahoton da hukumar binciken babban laifin amurka ta gabatar na fbi takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya yarda za ku je abokan mu da wasu shirye-shirye yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniyar namu suleiman traore ni abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya